Tun bayan ƙara kuɗi kan farashin litar man fetur a watan Nuwamban shekarar 2020 a Najeriya ne farashin gangar mai a kasuwannin duniya ke ta karuwa daga dala 41.51 zuwa dala 51.22 a watan Disamba. Lamarin da ya kai ga dalalan man fetur a ƙasar suke duba yiwuwar ƙara kuɗi a kan farashin kowace lita. Sai dai gwamnatin tarayya ta sanar da rage naira biyar kan kowace lita a wancan lokacin. Abin da bai ma dalalan man daɗi ba saboda gwamnati ta ce ta bar musu ragamar ƙayyade farashin mai a baya. Da muka tuntuɓi tsohon shugaban ƙungiyar dalalan man fetur na Najeriya Musa Falande ya ce batun dawo da tallafin man fetur bai taso ba. Wato abin da ka faruwa in ki tsaya ki diba. Ƙungiyar mai na duniya su ne suke ƙoƙarin su rage production ma kasashe don saboda manya ɗanyen rising. Ko sun rage din ma ƙasa nawa ne yanzu azura lahiya. waɗanda suke amfani da mai ɗin ma hasa sai mai ɗin, har mai yi tasiri ki diba kamar irin Europe muna da ƙasa kusan ƙasa talatin da wani abu ne wacce ƙasa cikin su azauna lafiya babu so ina ne za a samu wani sauki wanda har mai zai tashi har daga har Najeriya ta sai da mai har ta zo ta samu ta kuma ta mai da kuɗin subsidy kuma har ta mai da subsidy waka magana subsidy yanzu a Najeriya lallai na san gwamnati babu abin da za ta iya yi ba amma dai a wanga lokaci gwamnati ba ta da kuɗin da za ta biya subsidy ba ta da shi ina maganar biyan subsidy na makita nawa ake sai da litan mai a Najeriya makita ne na Najeriya da ke kawo mai ai ba su ce kwara biyu ko uku ba gwamnati ita take kamanta ta yi ma da ne da aka cewa ma refineries ɗin ma suna skeleton na na service ma a ce wori port harcourt suna dan skeleton service ko babu komai a rana za mu samu lita miliyan kaza to yanzu duka refineries ɗin ga baki ɗaya babu ko ɗaya wanda ke functioning ai ba wata magana subsidy yanzu kuma ko menene yan ƙasa ke gani da batun yiwuwar dawo da tallafin man fetur sakamakon tashin farashin ɗanyen mai a Najeriya ga Abubakar Sadiq da nasa ra'ayi ni a matsayina na mai amfani da mai wadda da ya shafi tuka mota da kuma amfani da shigar man fetur dagawa kudin man fetur a kasuwar duniya a matsayina na wadda ke da masaniya akan ya san cewa abu ne wanda yake da sosai ci gaba ne ga tattalin arzikin kasa musamman masu madogaro akan mai in har kasuwar duniya ta tashi da auki to an samu ne ci gaba a kasa. amma gurin yiwuwar amfanar da mai din a kasa mu abin da muka sani shine an kara kuɗin lita ko ko an rage kuɗin lita afirka to kaga sau da yawa wannan ci gaban man fetur sai dai a faɗi domin a ce ƙasa ta samu nasara gurin farfadowa ko ko an dawo da wayannan hanyoyin so cire tallafi ko barin tallafi ba matsalar ɗan najeriya ba ne in har bai rage kuɗin farashi a kan kowane lita ba idan ba a manta ba 'yan najeriya sun fuskanci ƙari a farashin kowace litar man fetur a cikin watanni hudu daga naira 121.50 zuwa naira 123.50 a watan yuni sai kuma naira 158 zuwa 162 a watan Satumba da kuma Naira 163 zuwa 170 a watan Nuwamba. Kazalika a watan Satumba shekarar 2020 ne karamin ministan albarkatun man fetur Timi Presilva ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta cire hannunta kan batun kayyade farashin man fetur duk kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya da kamfanin man fetur ya ci Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.